السميع العليم <clears throat> من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله ولي الصالحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا وشفينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وهل من لساني يبكى وقالي amma ba assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ya zama san muna miƙa godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala tare da yin salatu ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yau muna juma'a sha biyar ga watan rajab hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara wadda ba ta zo daidai ba da 22 ne ga watan april ya 2016 da idan allah wannan shi ne mu na 388 ana cin sayihul buhari muna da majalisi 197 insha allahu ta'ala idan ba manta muna sun kitabul azan ruwa. za mu tashi babi na 140 haka ne malace babul ta yi ni. babin zama tsakanin sujadu guda biyu kayan sujuda farko ka dawo ka zo na ai farilla ne ko ko farilla wani ba wa sujudu farlun wa rafu min ne min sujudu farlun yi sujuda farilla ne dogo da sujuda dole ne an gane to ba wai maganan farillancin ko ba farillancin sa gawa ba a'a farilla ne na ba ba wani jayayya amma shin ya ake son zama ya kasance da ka zo da hukuma ko ku samu nutsuwa tsawata kun sanar hukuma shine abin da ake sa gama حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد حدثنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة أن مالك بن هويرس قال لأصحابه malik dan uwairis ya ce wa almajiransa ala unabbi'ukum salata rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bana ba ku labarin sallar na Allah ba sallallahu alaihi wa sallam ya ce wa za ka fi ghairihi min salatin yana ba su labari ne ba lokacin salladin ba fa ma sai miƙe Su maraka fa kabbara sannan ya ruku kuma ya kabbara sun mara fa'ar a ra'asahu sannan daga kansa faƙama kunayya ya tsantsaya haka nan sun masa jada sannan ya sujada sun mara fa'ar a ra'asahu hunayya ya dago kansa ɗan kaɗa haka fasalla ko ya suke da salla salata amur bin salima shakina hada sanar sallar amur ɗan salma wannan malamin namu kala ayyub ayyub ya ce kana ya falo shi'an lam arahum yaf'alunahu yana yin wani abu wanda ni ban ga mutane suna yin shi ba kana ya qawdu fi salisati aw rabi'a yakan zauna a raka ta uku ko kuma farko raka ta hudu kuma farko a jikin gaji yace haddathana abu nu'man qala haddathana hammad an ayyub an abi kilaba an malik bin waris marga mun san tarin malik bai wari sai can baya hmm. wanda suke manna Allah sallallahu alaihi wasallam su ashirin nan nan suka yi kwana ashirin kuma a madina qala li ashabi ga almajaran sa ala wani biyu kuma salata rasulullah sallallahu alaihi wasallam wanda bayani yanzu ba sahabbai ba ne su ma ga Allah bana ba labarin Allah ba wannan shine kyawun manufan magabata kuma shine bin umarnin Allah liyuballagal shahida minkum lagaye wanda ya ga yadda ake yi to ya sanar da bai sani ba wanda bai nan su da sun samu karatu to sai su kokarin sanar da mutane shi an fahimci wannan mun wanda sun samu karatu sai girman kai kuma shi ne ba ba ka wani kwaɗayin ka sanar da mutane karatu illa mun rahimu rabbuk an fahimci wannan sai girman kai sai nuna isa an gane to shi karatu Allah na ba da shi ne da a yada shi ba don a yi girman kai da shi ba don a yada shi Allah ke ba da shi kuma kana ba da shi ne na karuwa kana hana kuma yana raguwa na mata dafa mace wannan kana wa za ka fi gayar shi ne salati sai lokacin da ke mana bayani ba lokacin sallah bane ba ma'ana ba lokacin sallah farilla bane ba amma lokacin da za a yi sallar nafila an gani lokacin da za a yi sallar nafila ba lokacin sallar farilla bane ba fa kama ya tashi ya yi sallallahi a lokacin maraka a ya rugu fa kabbara ya kabbara sun marafa a raso ya dago kansa fa kama a hulayya ya dan tsaya bayan dago wasu daga ruku kenan ma'ana ba daga dagowa daga rugu ya ta sujjada ba murga mai wani ba da can baya cewa idan ka dago daga rugu ana son a dade a tsaye da akwai askar da manzo Allah mai ba da ake yi kala kala amma dadewa in zaka hada da tsayuwar fata da sura ai aka dace wannan shi za a ce mata hulayya an gane ثم سجد فنن يسجد ثم رفع رأسه نيا فنن دكان سيزونا dan lokaci kalan ma'ana tsakanin sujada kenan da sujada dama shine mahallu shahid idan aka taso daga sujada ba su dake koma ba sai a zauna a natsu mun karanta cikin babu Allah ta aika ce Allah wa ghfirli wa rahamni wa hadini wa afini warzuqni sanan ya koma fasalla salata amru bin salima shekina haza ya ce malik mai wairis ya mana irin sallar da malamin nan namu ke mana kala ayyub ayyub ya ce kana ya falu sha'an lam arahu ya fa'alu lahu amma shi na ga yana wani abu wanda ban ga mutane suna yi ba me shi na ya qulu fi thalitha aw rabi'a yakan zauna a ƙarshen raka'a ta uku a ko kuma farko raka'a ta biyar a ta hudu kai ƙarshen raka ta uku wacce zuba shi wannan biyu sun istara kenan in ka raka ta uku kan kaje ta hudu ba kana ba shi sa ce ko dai ƙarshen raka ta uku ko mafarkon raka ta hudu a duk ne karatu idan ka taso da sujira guda biyu a raka ta uku ka zo ƙarshen da kuma zo ƙarshen da ba to idan nan wannan ka zo na ka ka zo na ƙarshen raka ta uku kenan to zai kuma ka riga ka gama raka ta uku in nan wannan ka zo na ka ka zo na farkon raka ta hudu kenan jalsar istiraha kenan a sahihul buhari na fata fahimci wannan eh sai tabbatar a sunna cikin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko da kiwa sun ce wai wai da ya tsufa ne yake yi to shi ma da ibn waris ya tsufa ne yake yi na shekara kirin na wuri ba shi ma da ibn waris eh a lokacin na shekara 20 na abubuwa ne kuma yake yawo yake nuna mutane na wannan sallar to ga jaraba sai da ya zo halin to ku me sa ku zuwa ba ku yi kan haka ne a fahimci wannan wannan ba dalili ba ne ba kala ce fa'atayin annabi sallallahu alaihi wasallam ya kora hadisi malik an su ne ce sai muka je da nabi sallallahu alaihi wasallam fa na indahu muka tsaya wajen sa fa kala yace law raja'atum la ahlikum da za ku koma wajen iyalinku sallu salata kaza fi hini kaza ku dinga sallah kaza a lokaci kaza sallu salata kaza fi hini kaza ku dinga sallah kaza lokaci kaza fa idza hadarat salatu idan sallah lokacin ta yayi ko eh, sallah ta halato falyu'adhdhin ahadukum dan ku kira sallah wali ya'ummakum akbarukum wanda ya bi ku shekaru ya ja sallah kage ce fa atainin nabiya fa wannan ne nuna cewa da muka musulunta sai ku ji manzon Allah wata da muka musulunta sai aka aike mutum manzan Allah fa inda hu muka je muka zo na wajensa don mu koyi addini kari muka bata su sai su bakku sai su kwanaki su su koyi addini kai ko yan awoyi masu gagare ka wai abin da ya dame ka ya dame ka su kwa su dai kaji mun karanta su farko Buhari wajen sama da kwana shirin suka yi an jingina kasuwa an jingina gona ko an jingina waye a ji akwai addini kago abu zai gagara su wa nada kaya kai aka yi tafi uwa duniya a ja koyo addinin kago cikin garin da kake ba ba sai ka wahala ba da kayan su da cikin minti sha biyar ko ashirin kayan sun da zai karatun amma ba zai gagara sai dan halaka ta ba kuma daɗa hun allah bai wani mutum haka na ɗaya eh, wasu bishar masallaci ba bishar kasuwa eh ko allah ya halaka zuwa kallon kwallo an gani ya ta za kallon kwallo ka je ka zauna ran ka ma ɓaci an ci barcelona an ci ta mace uku aka yi a jere duk an ci ta ran ka ya ɓaci wata na hito duk ba sashi biyu ba yanzu zan kulle kowa gida da dare a shi rana ci barcelona ni masu sani ba ka gani ni sun gari jungun kuma yi mutuwa wata kafin sha ɗin dare tun mana su suna walwala a wurin sa'a to yin kula samun gwamnan sai da kullu kohara kamar tunda ban saba ba haka nan ko to da sai sai nake tambaya da ba da kuma sallah ba, sai ce wai bako sai na ce wai jiya lafiya kuwa sai aka nace na zo kullu kofa eh. na ga duk sun zo na an shuru da ba ba sa ce aka ci <laughs> Aku sun je sun kallon minti na tafiyan ko to kuma sun da baki su an ce akwai an gama wani yaro har sun shan gama nasa yaron cikin tsoron na wai bai bacci ba da baki su Allah yadda ya ga rana aka ya ga dare wai an ci su abin takaici wanda kai ko san ga su yi ba ko mutanen nan kaya suke ja malam na inna kudi suke da su kai kana nan a iska kudin da suke kwasa a sati ya fi kan hankali duk mai tunani amma kai a iska kai bada to kada kai mamaki wani bai sha masallaci ba ba zai iya bada lokacin awa daya wa biyu zai saurari karatu ba an fi jannan ko amma zai iya awa biyar in yi masallin kulla ta gaddama ta gaddama ai ya kamata a kori winga ne wai winga winga ko winga winga to kaji ko sun asuna ko sai ya kamata a kori shi eh ɗan Najeriya wato in gana yi mishi gashin roba shanu to dan Najeriya to wai kai na wanka yanzu wai ya kamata a kori shi ya yanzu ba su dauki kofi ba to kai ne naka in sun loka me za ka ruji in ba su ba mai kar gudu shi to wallahi Allah bai gudu na. yanzu mu tawa harma ba mu labarin wani wani anshakin mai kudi aka zo aikin makarantar su da jari ba da <laughs> buhun su misi da buhun su misi da ibada da kya da jikin goshi amma sai gashi yana ta sai gidaje yana ta yana ta rusawa yana ta gini ka gani ne cuta kaga kaga Allah bai shaka dan bai ka gani wa dini Allah yake yana kasa ado a banza a wofi gida biyu ya sa lokaci guda ya buge miliyan ɗaya da kaza miliyan ɗaya da kaza buge ya na ta gina yana ta waƙasa ado amma wajen masallaci ya ba da buhun siminti da. ka gani shi yasa ka zamanto mai aiki alkhairi in ba haka ba Allah sai hada ka da aikin nabi da lada ba zai baka kanan ba Allah ya sauke eh yace fa qala sai yace law raja'tum ila ahlikum man lallata da law kuma zan iyalinku koran su yi a'a ya gane cewa za su takura duk inda mutum ya kwana ishirin yana da mata bai je ya gansu ba kuma gashi da sauran karfinsa kaga zai takura an fashe na karatu ya samu lalace da rawa kuma zai iyalin kuwa don kada shiga hakkin iyalin su kuma an fashe na karatu Allah akbar man Allah bai ga yan Najeriya ba sai kwana shirin da rawa kuma zai yari yoran na jiran yin lula ya a annan bara ba su wata shidu bai dawo ba Allah Allah wani na wata shidu bai dawo ba to kaji wani ma zai shekara ya wani na shekara mana cewa zan nawi na san nema kaji nema yake da Allah da neman da ya je da waɗannan da suka zo wani manna Allah wanne ya fi wani mutunci da daraja to amma kaji kun kwana shi su koma gida don sanin haƙƙin na iyali neman kuɗi hauka ne ba hauka ba ne ba kuma malam ba shi har hadisi ya gare shi ba yi zahin nema ka ce mutu ba kuma alaji sai ka amma kai mutum zai jike wala ya kama yawo yawon kama yawo akwai wani abokin mu shi ran sallah ma sai ban nan wanda ke tafiya a ma ce ya sa yanzu ya dawo gida to mu duk wannan neman da ya ta yi ta yanzu din ba samu koyo ina ganin shi ma kansa yi wa kanshi dai ya bulle shaka wani ya zo na rikaji ran sallah da ya kamata wanda ke waje ya dawo wallahi shi ran sallah ma sai ban za shi nema kamar ku to me to ina mamashin gobe sallah da na sallah ina mamashin da jajibi da na sallah ba dai wani ba ba kowa kokari ke dawo gida ba to shi nan ma kawai zai shirya zai ta nema to kuma yanzu ba samu wani ba Allah ya kawo wa an sama dandan ne haƙƙin iyalansa ne yasa Allah ke hana su mazugin Allah sai Allah ya rike su ka tarin mu gani muka ta tsaya ba muke bada ba to mu hana manzan Allah ya kula cewa su tafi da zai kuma wajen iyalin ku to ba manzan Allah kare ba ko kai kake tare da wani abokin ka sai ka dan takura mai kana to ba shi dama ka san wani ko ziyara ya kai bai iya kai ziyara ba me kun ya dan tayi tun ana ana <laughs> ana marmarin sa sai ya zo na ta surutu ya ta surutu a wanda kai je kawai ya gani sai ki tafiya ne wannan bai da fa'ida zaka cutar da shi garin neman lalakun suka samu zunubi ka kama mutum ziyara ka minti talata haka nan ka zo awa da to gara gaba ina fa ne ka mutum ziyara tun karfe bakwai na sai ka kai karfe biyu na lala me fa da sabbin a gari dai kuma yi wannan ziyara ce kuma to me za a faɗi sai dai ka ta ƙarya kuma an fahimci wannan karatu ya ce sallu salata kaza fi yi ne kaza sai ga masu lokutan sallah lokaci kaza yi a yi sallah kaza sallu salata kaza fi yi ne kaza fa idza hadarat as-salatu idan sallata halatto a hadukun ɗan ku kira sallah mun ga masharar wannan adisa can baya amma ku bayanan da bayoyi zo su fito kuma idan hadarat as-salatu idan sallata halatto a hadukun ɗan ku kira sallah ku ci biyu ne a nan wannan yana nuna ba a kiran sallah sai lokacin sallah yi ba sallar da aka yadda a kira ta kafin lokacin da sai sallah su shi kadai ita ma kuma kada sabata zara mai yawa tsakanin kiran farko da kira na biyu da ke ta kada yake da kira guda biyu an fahimci wannan kada a samu tuzura mai yan gaske Kada ta zo da ko miti da haka nan masha Allah kiran farko ba miti talatin alfiji da ake so a kira na biyu an gane karatun don ana kiran sallah ne domin za a yi sallah mun karanta da kuma muwadda da manzana suke tafiya cikin zafin rana da bilal ya tashi zai kira sallar sun zuwa walimi mun Allah ce abri a saurara dai tumu aka da tafiya kada tashi zai kira sallar abri saurara dai tumu lokacin sallah ya kome ba amma ai ba tashi yin sallar ba shi yasa hana shi kira sallar an fice na karatu so a lokacin da aka zai mutu an shirya za a yi sallah rasu za a kira sallah illa ka za a ba da ɗan tazara ne wanda wanda ke bai da wanka ya wanka wanda bai da Allah ya alwala an fashe na karatu za ku miji sha biyar in ba da wankan juwa za ka yi ba ku miji sha biyar minti sha biyar ka gama sai za a aka samu masallatan ma kira sallah sai ba da minti sha biyar sanata da sallah amma ban da magaraba ita ba samu wannan karuncin ba kasar nan da wulakanci da rashin sani addinin Allah a ya taba gaba ba jira a kasar nan abin takaici har da masu da'awar sunan kuma kowa zai cirko cirko ko da yi wannan wai ne shiga gaba yanzu ta tsaye ni ba ma fushi nake wai wai shiga gaba wai daga an kira sallah minti biyu ne wai shiga gaba jika da ba. kuma da wajen limamin hudu kuce shiga gaba akan ne saurin ya ake kuma an baka ɗaya da shi limamin ba a waje ba yana fa a waje a wai amma da yake ana jin za a ci tuwo ni ka bana da kuke fahimta kenan tuwo za a ci wai ka ba, gaba jika da Allah ku kara gaba ina ba ni karatun ne shiga gaba yanzu muka jira sai da juma'a ya shigo aka yi sallah wai ta ba jaranta to ko a ina ka karanta wannan karatu shi nan babu shi ko fiki ba ba na karatu wai kama wani ya rama ma ce a fiqi ne aka shaka ai ya ne babu sai dai fiqi shedan ne ba dan malikiya ba tun daga kawaidi haka je mu dawwana ba wannan karatu babu shi Allah ya sauke to kaga uh, hukunci na farko kenan a cikin wannan karatun na biyu a ahaduhum ɗaya cin ku kira sallah hukunci na biyu a shi ne a cikin sallah menene kenan farilla ne don umarni mun Allah ba bada sai dai ke fara ne idan wani ya kira ya wadatar wa sauran to a nan wurin kiran sallah kuma kowa mara iri idan dai babu lada ne kan idan akwai ladan ba ba wanda ke halatta ya kira sallah sai ladan ko mai ladan ya baka izini duk son ladan ka eh haramun ne daga shigowa ta an kira ne ba kira Allah to haramun kake haramun kake madama akwai lada an fahimci na karatu sai in kana son ka kaɗana ne ka samu lada to yake da lada Allah taimaka a taimaka da Allah ne ma in kira samu wannan lada sai baka wannan dama an fahimci wannan to da yace falu abdin ahadukum sai ce na mulki ashe hatta yaro ma zai kira sallah Da ya kaga alimin ta ce wal ya ummakum akbarukum kaga amma wani gina sallah ta yau kwallo a dukkan tsaye da cikin yaro na cikin gobe cikin amma ka'ida zama to yaron ya iya kiran sallah an fahimci wannan na daya na biyu kuma ya zama to an sanar da shi a lokaci yayi domin shi ta yi bai san lokaci ba an gane karatun idan yaro zai kira sallah zaman ya yi kira sallah na farko kenan na biyu kuma zama ta ko wanda ya san cewa lokacin ya riga ya yi fara ce to kira sannan zai kira an gane amma sai wal ummakum akbarukum idan za ku yi sallah wanda ya fi ku girma girman jiki girman kujera girman me shekaru ya ja ku sallah to wannan ya za mu yi kuma ga hadisi can mai a baya li'un maqam aqram li kitabillah in za a salla wanda yi sunna alqur'ani ya jasa salla fa in kana bi qira'ati sawa'an fa alam bi sunna in sun karatu na sunna qur'ani daidai wa daidai ne to wanda bi sunna hadisi wa in kana bi sunnati sawa fa aqdamu hijra idan a sannin sunnar daidai wa daidai suke to wanda ya fara hijira wa in kana fi hijrati sawa fa aqdamu musliman idan a hijirar daidai zara ɗin hijira to a samu da bisu shekaru to nan kuma za a kawo maganan shekaru ɗin to me ake nufi abin da ake nufi shine idan aka zo wannan na da hada yanzu yin sittin wannan na da hada yanzu yin sittin amma wannan shi shekara talatin da biyar da hamsin da biyar ne to da hamsin da biyar shi zai ja sallah an gane karatun don yanzu a karatu da ɗaya ne amma wannan ya shekaru to shekarun za a bi ta sai ka samu wannan mai shekarun yana da hada yanzu izihi ashirin wannan mai shekara talatin ne yana da azda izihi ashirin da biyar to shi ne imam mai karancin shekara an fashen na karatu Allah ya samu dace حدثنا محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا أبو أحمد محمد بن عبد الله الزبيري قال حدثنا مسعر عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن البراء قال براء بن عاظب يتي kana sujudun nabi sallallahu alaihi wasallam sujada manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta kasance wa ruku'u da ruku'unsa wa qu'udu da zaman sa baina sajdataini tsakanin sujudu guda biyu qariban min as-sawa tana kusa da juna mun shirwa wannan hadisi babu ne ma Allah shara shi wa qu'uduhu baina sajdataini zaman sa tsakanin sujudu guda biyu حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت عن انس رضي الله عنه قال daga anas Allah ya dade shi ce inni la'alu an usalli bikum ni bazan gajiya ba bazan kasa ba ne muku salla kama ra'aytu nabiyyi sallallahu alaihi wasallam yusalli bina kama yadda daga manna Allah na mana salla qala thabit thabit al-bannani kenan yace kana anas yasna'u shay'an lam ina ganin anas na wani abin da ku ba kuna yi ba kana idza rafa'a ra'sahu min ar-ruku'i ya kasance idan ya taso daga ruku'u kama sai ya tsaya hatta ya kula qailu kan nasiya har ma ka ce gila ya manta ne an fashe da sanan sai ya sujada ba daga tasowa ruku'u shi gila kuma ta yi sujada ba a sai dan tsaya haka na wa bayna sajdataini haka nan tsakanin sujudu guda biyu sai ya zo na ta ya kula kawai kan nasiha amma wani zai ce ma ya manta ne an gane karatun to a ka gaira wannan sallar da aka ce sabon ke yi in ka gaira namu to kaga abun fa a kuma matsala E, kuma kaga ai manzo Allah kare bada sallu kamara aitumuni wannan umarni na sabai kare ne kwadon mu to ake ya kwana har sai a gyara Salla a eh, dinga irin ta na Allah sallallahu alaihi wasallam yawa in kana in Allah saka roza yake hajji ko kuna sallah kai kallon su sai ka ga yadda ke sallar nan ka gani ba wai wata dogon sura yake ja ba amma kai ka fara yi cikin nutsuwa sallah to da ka je kai ta kana fitowa saka kana kana jin kana farin jini tsakanin da Allah masallacin garin ku kai masalla kana farin jini fi sabilillahi ne in ba da farin ciki da dole ne imani ba to wallahi da kina kai sallah a harami ko wal asr aka karanta sai ka ji kai dukkan farin ciki don an yi ta da manzon Allah yake yin ta to dole ko ta sanya ma da duwa domin inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar wa la zikrullah akbar Kamar sallah da ake musamman ma lokaci ya taho asham ko ba asham lokaci ya kawo ko zama wata na ɗaya da kwanaki ne rage ba mana rajab bari ba sai ne kula kwana arba'in da yau in Allah ya sa mana da rai a fara sallah asham Allah ya sa Allah rabu da aikin banda akin wubi wallahi da kai wannan sallar gara ka shafi kuka bacci Allah don wannan sallar bayan ba alada azaba zaba gobe da kiyama kana wafa da addinin Allah sama azaba don kuka kai bacci ba azaba yi tunan ma ne ba dibare ta ba mutane mu don lalacewa wai alisun na fa wai sa dinga tuwa daga nesa zai ka ganta da wani masallaci jinjim a ce a yi nan ai no wasting time ne nan wani مش هشرب منه تجمد مش عندي روح وفي تحت ثم يبقى والمدهامة أنا يجي كلام باب لا يفترش ذراعيه في السجود هو باب لا يفترش ra'ayi fi sujud mai mamancin to kaji kai kasan wannan da larabci a faɗi wanda hausa wajen babu la yaftarish ko ko babu la rishu mai mamancin su tukun a bambanci na fara gaya ma'anar Layasta cewa la bambanci sukun la yaftarish na biyu la rishu ne don ma to me bambanci ma'anin su wanne ciki na farko la yaftar hani ne to na biyun ba yawwa to gaji a gwada sai larabci in ka ce la yaftar shinun da sukun shi oh da kuke cewa shi nun shimira ku shimira da sukun to ana hanawa kenan la yaftarish zira'ai fi sujud kada ya shimfida hannayen cikin sujada in ko la yaftarishu ne bai shimfida hannayen cikin sujada kaga wancan hani wannan kuma labari mai bambanta su wasanin an fashe nan karatu to turanci mana da wasali eh? akwai mana ba akwai buwar ba ko mu kan turanci wani ba akwai buwar sa yi a matsayin wasali suke ai eh, e, ai waye da sauran zo aieu duk buwar ne ai su ne wasalin turanci amma su ba ganin su a sama ko a ƙasa wannan eh <laughs> abin da ake gari kawai a turanci a sama apostrophe s wanda ke nuna position apostrophe za ka ɗan gashi kamar koma haka na a sama sai a sa s wanda ke nuna cewa na wane ne this is bellows book bellows book ta ga bellows din ba ba plural ba ce ba singular ce yayi a ba da apostrophe na nuna position cewa littafin bello ne shi ne kawai wasanni kawai da ake da sama a turanci Allah ya tsara ya ce waƙala abu humaidin abu humaidin ya ce sajadar nabi sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi sujjada wa wada'a yadayhi gaira muftarishin ya dora hannun safin sujjada ba yana mai kwantar da hannun ba an fice na kwantar da hannun haka cikin sujjada wala kuma kuma bai matsa hannayensa da irin sujjada na wuke yi ba wai a cika sofu sai a matsa bida da kuwa sai zai sujjada kamar zai kama kaza haka nan hannun shi matsayi da da haka garinsa wannan sun ya saba shari'a حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سميت كتادة عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لك أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم يتي ويتدلو في السجود ku daidaita cikin sujjada kare wace wajen tsaye ake daidaita ba a cikin sujjada daidaita wala yabsutu duk zira'ahi in bi satil kalb kada ɗinku ya fiɗa hannunsa shifidawa irin na kare A san kowa da sun kare na kwatar da hannun shakan nan ne ku to ka zo sujjada daga hannayen ake an fashe wannan sujjada za ka hada yatsunka domin duk su kalli alƙibla ba kamar cikin ruku ba kasar cikin ruku ware ya ba yake akan guyoyi amma su jira hada su za ka yi jamin don su kalli abin da dukkan su gabaki gida kuma sai ka daga hannun haka in kai ka daga ke sallah sai ka buɗa sosai yadda na akwai matsayin wucewa amma idan cikin jami ne to sai ka ɗan buɗa kaɗan an fashe wannan ba buɗe akwai zaka zoce da ayyukan karanta jiya a wannan ba shi karatun ba amma wannan a haɗa hannun da abin nan da haka gari ya saba sunna an fashe wannan karatu sai man Allah ta kada ya shimfida irin na kare a kare kada ke kunci haka nan mage ba to me za bai ce kada ya shimfida irin na mage ba a so yake muna nama abun dan kare ai yauwa mummuna abu ne a shari'ance sai yake karantar da kai duk abinda ma za ka yi ma ka yi kama da dabba kan ma kai. yi an fashe wannan shi sa Allah da zai musa ta hujawa ta ce masalul da zai na at-taurata thumma ya hamiluwa ta masalul me himari ya mila tsara to wata za su jaki malamin da ya yi sani ya tashi sani sai ce fa masalu ka masal kalb in ta tamil alayhi aw tafrugu ita kamar kare yake haka shi kuma mallan ya fi da hadisi الذي يتكلم يوم الجمعة والإمام يخطب كإمار يعمل أصفار تدون لك يما مجانا لمن نهضب باران الجمعة كمر جاكين يدكرك هذا التفاي ده أمونا ناشي شكين دبو بي جاكي أبي يبوني ما بي يبوني bai kwace mota don kawo bakin balidanci a majannan ba duk yawon masu yana sai shi bai kwace mota sai da abin ke to shi ne malamai suka ce to ko da wasa ne haramun ne ka yi kwaikwayon dabba yana abin nan wai za ku koya wa yaro um, yadda zakara ke tara ko to a ce haramun ne in ji malamai hadisi a ta ta yi sai yake yaron ya san ya san zakara ya ce to ya so zakara ya kawo min Allah kai ya rubuta da kai sai ka so zakaran ka kawo min yawwa don kan ma ka kwatanta zamantowa kamar dabba to yanzu ka duba kuma ranar juma'a abinda mutane ke yi ko ka a na wasu masallacin juma'a ko yau na ga wanda za a tada sallah wata yarinya a ɗauko takana mace ka gani ta wahalar da shi uwar me ya kawo yarinya masallacin juma'a in ba da yarinya mutane tsoron wayan zuwa ku gama min kasa kenan kowace za ta shamuru sai san je da ita ce kwata za ka da za je da ita sai tawo da ita sai liman zai tada sallah sai sai sai sai ta ce za yi fitsari kuma ta yi zuwa fitsari ta kadai kuma ya bata ta fitsari a masallaci a zama da jirin shalagiyama kuma ya fito da ita ya rasa salla yawa alƙara ko yaro namiji ne inda isa ya je fitsari da kashi bakar ka zo shi masallacin juma'a don wata nan sha Allah kana jina kana kallo zakaran sallah ka bari sai yayi me ne ne sauri a ciki yare yanzu nan da ke hawo su yaran yanzu kan shekara biyar na yanzu zai fita da kanshi je dawo kan shekara biyar sai ka tawo da shi lokacin ina da bazari da ka kwana da ne ka rubuta sai bazari ba ya sake alwala da kanshi ba ya dawo kuma zai ba zai ta baka da cikin wani yaro da shekara wani ma dan yaye ne sai eh, da yana ɗauka ba ta kashi sai ta da yayi masallaci to yanzu ga mai yanzu me fa'ida zuwa da shi dan yayi masallaci so kake kwa mai sallah wani ma sai ba da sallah kawai bashi da kuka ya ɗauki hankalin mutane Allah kuma ma azaba gugar giyama dan kana tsoron uwar shi ta aka san matan ne sai a hankali ne eh, sai a hankali tun Allah zaka ba mu ne abin akwai ban take wa ciki mutum kai kamar cikin mata ka ta saka sabi Allah a kan min inda mata sa ka wanki ne da son soya wannan kai ka jiyo wannan ba sabon Allah ne ba ta sa kai da za iya <laughs> yi mana da zai kwashe kwanu ka wanke ka hada da tukunya maka ka hankali wannan ba komai kai ka sa kanka kai ka jiyo ba mu ganin ka illa dai kai mahaifiyarka ta shigo maka kabani ko iya kawo hukun wanka suka shigo suka Allah wadai da kai to amma wannan da za ka sabi Allah samun Allah ne ba sai mutum shi shigo yaro zuwa da mutane masallaci Allah ya kawai mene ne babu manista wa ka'idan fi witir min salati yi sun man hada kai imam buhari da abin da yi shi mutum yanzu sai yi kararrawa kararrawa yanzu kuma babu manista wa ka'idan babin wanda zai zo na daidaita tukun fi witirin a raka daya ko ta uku wata zama gina ta ji kuma ba babu da kusan ma kai ba ta yanzu min ne daga sallarsa sun na hada sai ya zo da tukun yadda dita sannan sai miƙe amma kaji da ke mutane ba karatu shi ya wai wai a littafin yahudawa ka karatu wannan karatun lokacin sarrafa sarari garin abin da suka wai karatun wai littafin yahudawa ne a buhari ba buhari mai yahudi ne ta ai shi ya raba ganin buhari bai ba taba ganin buhari ba littafin bai taba ganin shi balle karanta shi to ba dole ita karatu yahuda ba ne wa kuma su ɗaliban ilimi da kuskure su kuma mutum da mai gana sai ɗaukar sufatin salatin salatun nabi na albani sun sha abu yahudi ne aka suke cewa amma mutum ko kwaya ya kaɗa ko buhari ya sai ce bai yahudi ne an mace na karatu ai ka daina ba mutane hujja da lissafi albani don ba su yarda da shi ba an mace na karatu sun na shi an gani kuma ba san kimarsa ba ba san shi bayan a da sun shawara ina wala mutumin da duk malamin duniya sun taru su kutum a makka a cikin jira malam yaso albani yake jira to ya bature ne magana banza magana wofi ta duk malaman hadisi ba turawa in ka cire in ka cire in ka cire imam muslim duk wani malamin hadisi da ka na da in ka cire imam muslim to bature ne sai ka daina karanta da fansu waya ma bature ne albani ne to shi ne to annabi ya sami ne ne to sai mutum annabi allah kafin kaji ɗin biya malam to kadara to kadara in yamuri to eh kadara bari in yamuri ne ba hawa turewa to sai me Allah ce waye bai son yamuri ga ba bamayar ko hadisi shi Allah ka ji ba mun ji da cewa ko kai balar abuja ba balawe ne na ina ne dan wuta ne abu lahari balawe dan wuce ne ina ma Allah da jaka dan dan kaza ne ba bin da shi wannan shi kan huce kuyo kuyo ku eh shi na kala kana mun zakarin wa ufa ne kawai amma da ke masu kima albani ba sai eh wani wani bature ne kawai je mai gyara agogo kayi da wulakanci sai mai gyara agogo yo kai man da karsu basira tana ka. bali ni ke gyara wowo ai duk wanda yana gyara wowo to ya wuce na shi dan aiki ne na basira basira kuma na ina da to yana gyara wowo to shi to gyara wowo ma malaji suna karatu sun yi albani ne yake ce su in za ku kada zai kada ba da dantar albani din da sai yana shi kuma ba san shi ba eh al-insanu duhun ma jahila ai mutum makin abin da ya jahilta ne amma ba haka ba ba albani ba ma ba masu bin ba ba ko almajiran almajiran su kai suka daina su ne ba ma almajiran su almajiran almajiran su wallahi kai ka dan na su a ilmance a duniya ilimi wanda limaman makka da madina sun kai sun kai fayyo ba a duniya musulunci idan suka kama hadisi sai suke wasu hawa albani tukun ka dinga jin hudu ba juma'a ka ji duk limamin da zai hudu ba makka ko a madina ne kawai kawo da zai ce wasu hawo albani eh, eh, babban malamin albani ya inganta hadisin to mu duk duniya dole kuwa ya shiru in dai masana hadisin ne sai eh, ba ka bukata kuma mai bincike tun da sahawa albani to ta inganta in ma ce da ifo albani to kaba ne a tana karatu Allah sa dace to gashi a Buhari babu yayi kutu babu manista wa ka'idan wanda zai zo na daidaita a zaune fi wutirin a raka ta mara ta ɗaya ko ta uku min salati a sallasa sun ma bayan nan da hada ya tashi ya miƙe sama ba shi ne ta sautin ba ta ce gaji ake in mutum ya gaji ne sai yi ko ta bari mujin magaje ce Haddasa حدثنا محمد بن na قال Ka هشيم قال Khalid Al الخضاء ana bi kira ba ka ala akbar na maliku ya ce ya gani sallallahu ala sallallahu ala salla sai za ka na fi wutar min salatihi idan yana cin raka a mara a sallasa ta ɗaya ko ta uku lamya na hat manallahu bai mai iya kajiwa ba masu ba ne ba a aka yake kwanan sanawa kuma da ashirin suke a madina to haka ke yi kullum lam yana hadda ya tashi a ya sauyi ka'idan sai ya daidaita daga zaune su sannan sai miji to zama jinsar da tsara hira na? in ji wani malami ko? ya fata ne wani barazana ne yayi to ba ba buhari buhari gidansu ne babu amma ne buhari ma buhari ne ba ka shiga gashi ka gaji ba yanzu ka mutum ya zana ta cin kuli da kuli da dogara ta yi karatu sai ce babu buhari ba shi ne matsala ba wani ce wani yin karatu ke koyar da mutane to buhari ne wani yin karatu kuma to wani rikici na koya mutane ya mana turji yi hmm, a faru karatu daga kasa to daga na muka faru daga ahli muka faru in ba da so kai hukuma wai zama ta abdu ba kuma ai da gindin muka fara da tafin bigiyo din ai da gindin ne ai dan mun san a na cewa ai ba su da figiyo ba ai ba su ma ko a ce ba sun bigiyo ba eh. yanzu mutum ya isa yi ba sun ba yi dan Allah kai saka faɗi miji, ya zo kunnan mu mun mun kure ka mu tafa ba shi kenan ba ba mutu za ki ja duniya ba wanda zai shi wasu ba da yadda ko biyu to mutu sa sai mu kore ka ciki sai kuma risala ba za ka jawo mutum ya kama jimi risala ya kama jimi kuma suke halatta suke halatta in ko mun zai wannan sai ya yi sai malam wari Allah ya sauwa ya ce ya to ga kuma ga man bahari Allah zai zama gaji to ga babban babi nawa babu kaifa ya atamidu alal ardi wai babin za a dogara a ƙasa ta kan yi an gama zaman ba to ba miji yaki ba san dogara a ƙasa idza qama min ar-rak'ati idan za a ka ga wata raka'a sai an dogara a ƙasa me kenan to an fazo ta a buhari kuma ai sannan ta ma yar dunkule suke yi to gata gata buhari shi yasa ga wasu ba su ana karanta mutane mun yalta bayar wannan da dai ba su kasa kasa dai kada su sunan manzan lasu mutu suna kasa kasa da sunan manzan lasu mutu to ma Allah ta maka da kasa ra razo sama ko kuma shi ne so kama zuwa kasan mu mun ga mu kasan jama'a da Allah in ga mu kasa sai ra to to yana da wannan su ke sama ni ba sai da suke zama yi ba a hadisi ba daga arba wannan da suka fara abubuwan hadis aka yi bugu yahu aka yi umda aka yi aka yi bulugu maram aka yi riyadu salihina aka yi waye aka yi tsafana ka taho nan to so kake mu ga aro na hadis kuma shi ke nasan mutu na wa eh ko ko tauhidi daga ne eh, usul falasa ka fara usul falasa na mawali na, abdullah daga nuka fara muka zo usul dini islami muka zo kaza muka zo kaza har muka tawo muka to amma wai wai duk wai daga sama aka hayo to kai da kula kasar ji kai mai kasa mu dai mu wuce kasa ba hawa sama insha Allah ta'ala to bari mu ji kuma ta wannan saman to حدثنا معلى ابن أسد قال حدثنا وهيب عن أيوب عن أبي قلابة قال جاءنا مالك بن هويرث يسي مالك بن هويرث يظلمنا fa bina fi masjidina na yayi mana salla a masallacin nan namu fa qala ta inni la usalli bikum ni zan muku salla wa ma uridu salata ba wai fa wai salla bane ba a'a amma na ce da dokar manzon Allah walakin uridu an urikum kayfa ra'aytu nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli so nake nuna da manzon Allah menene kuma mai yusalli muji oh ke kaifa kaifa kada rasulullahi sallallahu alaihi wasallam a yi ne aka yake sallar da'ima yi sallai ne eh, ba wata nan ne kai sallah ka nan ba kullum ka yi hala ayyub ayyub ya ce faƙultu za a biƙe laba sun ce a biƙe laba wato ya fa karifin salatu to ya sallar ta yi ƙala da salatu shehi na hada ita yana sallar limamin nan namu ya ne amur bin salma kenan ƙala ayyub ayyub ya ce wa kana zalika shehu to shi wannan malamin يتم التكبير yakan cika kabbara wa رفع rafa'a عن an as-sajdati يدعو in ya تبيو kansa daga sujada ta biyu sai shi wannan limamin aka ce irin sallar manna Allah yake yi an gane to ya taso daga sujada ta biyu sai zo da alal ardi sai dogaro da kasa an karatu summa bayan nan ƙara sai karatu ya tabbata gobe tabbata to me yake jira kuma imam al-bayhaqi ya Azra, azrak ibn kaisin, shi tabi'i ne ba sahabi bane ba sai zai sallah bai abdullahi dan umar a'a sai ga abdullahi umar sai zai tashi daga raka sai ya zo na jisra kuma yace ra'aytu ya'jilu fi salati ya'tamil ala al-ardi sai na ga abdullahi dan umar sai ya dunkule hannunsa in zai miƙe nan sai ya miƙe da aka gama sai ce a ah, wannan fa azra ke tambayar abdullahi dan umar ce aka zara ita rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya faluhu aka riga manzo Allah rayi kaji fa ita aka riga manzo Allah yi to da aka kwalabi kuma ya gidi sallah da sanna ba sai ya ce fa liwaladihi wa ashabi sai ce wa ɗansa da abokansa cewa la'allahu ya hu min kibar ina jin dande malam ya dan kwana biyu ne yasa yake sai ya zona sannan ya dukula hannu ya miƙe yake cewa dan dan Abdullahi Umar da kuma almajiran shi sai na jin malam na tsuwa ne sai ce a ah, lakin haka za ka mai fa'alu ai tun yana matashin shi yin sallah to sai kuma an ce sai an tsuwa to kun yanci tun yana mutane zaka yi sallar to ya ma tukun fa shi ne sa ba su yi ma ka to mun ga ba ta tsohon to me sa yi ba su yi a ba mu ansa a'a ai mu abin da yasa irin wannan sallar dai ba ta ahalari ba ta ashmawi ba ta ziya ba ba risala to karatu ya kare a nan wannan ya kace ma na karatu ne wace a mudawwana wanda babu duk sunan can da taban kuma saboda wani na imam malik ne karatu ne ke ciki babu Allah da daban to kenan su ba karatu ne ba yana bai tabbata sunna manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bawa Allah to inda ahlus sunna ne to hakuri yaki. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحاكمك فيما شجر بينهم ثم لا يجد في انفس مهرج من قذيفه ويسلم تسليما كذي ما بقى يقول يسلم مي وياك باكي دي كوي اه اي مو كسم ان انا كسم اه مو متانين يما ني يما دا to wani laye mashirkul makarim da yamman da masu sai adin Allah ne ko wani manzo ka turo yamma ko manzon yamma da na gaba da wani haba jama'a ta ba sa ta kai ruwa rana da mutane don menene mutane sun yin shi sun zo na sun yi karatu shine kawai wani nawo an yi karatu sai an yi karatu sai to to yau shi maka wannan karatun ne to ina banka da yadda aka yi shi an dai karatun ko to shi kenan eh da zai ba to shi kuma sai ta yaya yawa ka janje ne mare wai ba zai ba dan dunkule da shi ba eh bi dunkule hannu cikin sallar ba shi da shi ba to tun da kan Allah bai tsine ma ba to ba sai mun mai da shi ba in eh, ni ne wallahi ko ka dawo ka ce in zo in ce ban yi billahi lazu yi ba Allah ko ka rasha ba mulala mun gane ta rike ka. mun wala bin shi ya ka addini ya rike da ya tashi mana sai me yara sun kare da duniya yo da wulakanci ba gare shahada ba ga musulmi yo dan aure da yake kuma wulakanci ka addini ba gare ma mutu ba yaron ba? me matsala ciki yanzu wani mata ya kai ka ce za ka san doka ban da aje gemu ce wa ka sa kwaye ne da kallami gobe ka zo ya ka tafiya ce to wai kai to mu mu sani wannan ɗaya tamu in wai kai ɗaya zana ce a mu duk kaji kaji tsirin ne wai a yau mai kama kana a ciki cewa kai na'am farin nan izala to zai ba mu mun ran zalla zai mun mutu kurya mun bu sai ne kawo kuma rike da malam ku lalace da mata a kan mutum ka lalace ka rubuta addininka. Sa ba ki kwace wasu mata suna suna sun mutu mata don addinin Allah amma wani zai dinga rage he eh to sai ni zalim nake amma dai ba mai zahin bace ba sai eh ni ni mai sauke saukin ne kaji yi yo ne mai zahin to soki soki na baka na baka yarinyar da bayan shekara goma an ga ganta sai ka sa annabi salati ko ba shi bane ba duk inda zai shekara goma ta wani annabi salati malam musa ka ji ko to ya ma waya kan wata yarinya sai eh, eh, sai mutum ya biye lalace ya ce wai wai wai sai ya bi sunnan manzala shi ba komai ai za mu gani kuma sai bari zai ba dan banza wallahi bari zai hasirar duniya wal akhirah mutum ya fara duniya da lahira don mace ya kai me ko da can da ba yan matan ya zala ai ba kai wannan hukumar baballe yanzu wannan ko islami mala abdullahi kadai sai ka sai ka awara ba ka wuri balle sunan islami yi ga sunan la ta'addu wa la shine zaka zaka ana ana wani aqida ka wani mutum a ba kome a hankali dai ai za ta gane ko ba kan gane ba kai ba sai kai ga danka na ta yi abin nan waya kan dida waya ba kai ka kana gani danka an diga bai hoto nan shi ke nan kaga ya tsara rayuwa kai Allah ya sauwaƙe za ba za ka nan sha Allah ta'ala idan Allah ya kama da idan Allah kuma sai mu ci gaba kuke ana tunatar da mutane gijin ramadan masu amsa su ga yasa amsa ga ramadan na nan zuwa ne kuma mun ga ramadan ban banda zai za a yi ta da daɗi ko a tawon ba kuɗi ba kuɗi ba abinci to shi sa banan kana da dabara aka ciyar da mutane da kuɗinka bana to ladan fa daban ne wanda na kwazo shekarun don cewa ai falakta hamal aqaba wa ma adraka fakku raqaba aw it'amu fi yawmin zi masgaba ciyawa a irin wani lokacin da ake cin yunwa buhun masara saboda dubu takwas an na karatu ba kuɗi to Allah ya ce to wannan shi ne abin da ke sa mutum ya ketar katangar da ke ke aljanna zan kada dabara sai ka kwance kwance ka tallafa da ƙarfi Allah ya samu dace wannan ce malam mace ce a kafin manta a dabbaka yana gaita mutane yawan aurensa juma mai zuwa an sa dabbaka ku zai kara aure juma mai zuwa masallacin juma za a da auren can masallacin juma babban masallacin juma sun Allah kai mu Allah ba da ikon zuwa malam mace ce ana binta azumin azumi da azumin da ya gabata guda hudu tana shirin ramawa sai ciwon sa yadda muke ta kuma ga ramadan nan tafi kuma wallahi ko awa uku ta yi bata ci abinci ba sai ta na? sai ta gigice ke ya za ta yi da wancan da wannan da ke tafe kaga abun mai sauki ne yi. a wannan bai iso mutum ba iso ne yawwa ta ta shan maganin hausa ta ta sha kan azumi ya rage kwana goma to ta jarraba ramu guda wadda na gibinta amince wannan a hudu ne kasar in ta rama ya ramu masha Allah saka alhamdulillah ba karbin da mu sai ta shirya azumin ramadan na yi tare da ita to ana kura kwana goma tana sun samu guda hudu ya ji ramuwa to shikenan sai ta ciya a madadin guda hudu din nan an fi wannan. idan eh, ma kan kowane guda hudu ana ba da sai a ɗaya ne yayi an gane su da ba da sai a ɗaya a madadin wancan guda hudun to wannan mai zuwa kuma sai a tashi da ita da azumin in ta ga lahiya lau to a ci gaba in ba lahiya kuma ta ajiye shi kenan an zo na lahiya matsalar da ake samu da mata da zarar aka fara azumin ce ta yi mu mu ka gani dai osa ke gare ni wani fata ce ne ciki gare ni to wani gariya ne ba wanda ce ban da ke sai ba za ka iya ba ne ba sai kin tashi da azumin tukun an fashe wannan sai bai yiwu ba to shi kenan ban ke mace nawa ne take yi azumi da suke tun farkon karshe Allah yawa da zuwa yi kakwai da na gani ma washe garin azumin ranar sallah ta haihu kuma da ta kai duk azumin baki da an wajen wani karatu so sai an jaraba da yi mutukun ake ajewa kuma akwai mai orfan da yanzu bai isa ya azumin nafila ba amma da watan zara za to da shi kuma za a fara har karshe kuma bai jin komai kaga sai ba garanti wani ba sai ka jaraba ta kuma bai yiwa sanu za ka aje Allah ya samu dace to kaji ga maliban mai blouse ya ce ka sami shi zai baka magin ulsa in Allah ya yadda a nema zan sami ka kai abokina eh, ya nema sani ba kai mun mu sani ba muna ta wahala eh to mu wara same ka gaji to na ake zuwa da shi ah to alhamdulillah bi billahi Allah saka da khairi Malam ya halatta yin menene da ta kan mini nawa na mace ko namiji ba shi halatta ko ita ma mace ai ba an halatta mata bane ka nan kawai saki ba kai bi an fahimta na karatu wai me yasa ake sa mai da gashi bagi kada ce ka zuwa ko ba shi ne to samari me da lirin sanayi aikin ban aikin wuri wani zai shaki ya nemi kudi kawai da wannan shekin gashin na kan baka da kuɗi wallahi sai yanzu ka saka auren kuma kan mari fa duk da wannan shekin gashin na kuma ka gani gashi da ka gani gashi da kare da fari ne ko to wallahi zan buje ka sai ya samar buje ka na wuce to ba shi halatta haramun ne ba a yadda a rena gashin koma bugi ba in ya kama larura fi da a da wani da wata kala inda aka yadda a rena gashin koma bugi yanzu a je jihadi an fashe wani karatu ta an da amir da gashin koma baki don har na su tsoron sai duk matasa ne masu gabo yakin kaga ba su yi hadi wannan shine kawai malam ya halatta yin zaman makoki domin an san gaisuwa kuma kana da kwana na ya kamata a yi to murin karatun karatunmu na da an gani halal ne ka zauna in ka ba zuwa a zuwa mata zuya an fahimci nan karatu iya eh, kai nan karatun mu na da akwai wasu kan nan zuwa ce ba a yi an gane to ni ban Allah ya zaka rasu na kai nan wurin ba an ce in ba ka bi kai sai ka ta kasuwa an wace wannan da wanda ya zo sai a ce ka ta kasuwa ka sai Allah ba albarka ku eh na akwai shiru karatuka da ake wa mutane wanda ba gara ba dalili mutum masa uban ya mutu kuma shi ma saka ya zo nan don mun ga wannan da yawa mun ga masu zaba ba wa an ka zo na kaɗan wuta ne to mutum kuma uban shi mutu hakan ta kai kuma kuma a matsa man fasa kwai eh in mutum ya isa ya matsa man ya gani in fasa kwan ba hattanci ya kafa kai har abokan da suka je ma hora ka dama musu suka sha to kuma an dai yana ce mutane in wuce duk wanda ya zo na abin shi mutu dan mutu ne to shi kuma malamin baban shi mutu kuma an kafa tanki. kuma shi kama to jama'a ma za ta koro me za ku ce to wannan shi sadawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce a menene mun karanta Buhari da ku yassiru wa la tu'assiru ku sauƙaƙa in ba Allah ya ranta abu ne kai ku aranta mutane shi kuma walan yashaddu ahadu dina illa galabahu ba wanda zai tsananta addini sai addini ya rinjaye shi mai tsananta addini abinda Allah bai hana baka hana mutane abinda manzo Allah bai hana ta abinda kawai ke laifi a mai da gidan mutuwa gidan biki wannan shi ne laifi me yake nufi da wannan a zona ana kawo su kuna yiwa ana kawo shinkafa kuna bugewa an fashe wannan a zona ta labarin siyasa ai wane ma zai hiton Allah kai mu ko mutuwa ta kai ko ba kama labarin kwallo kai ai akwai karan bata bana ai da list list wai eh me lista kaji eh ai da lista da waye tottenham ne wai kaji in kana jin labarin <laughs> kana jin labarin bibi kullum suka suna fada wannan labarin kullum ne su kuma amsa wahayi sai su bari da sahe sai su bari da dare duka ka a banar da lista da ko da lista da tottenham za a karambata a gidan a gidan mutuwa a ta wannan ma zo da haramu amma da inda dai mutum ya mutu ka je yi mai taziya to ni ban karanta haramcin wannan ba shari'a ina ba ta kwanci wannan Allah ya sa mu dace in kuma ka kace haramu ne to ka rike haramcin karan da ba mun kai mutu mu ga yadda za ka kuma yadda in ka san mutu sai mu ga yadda ka gudu ka yi dangana ma taziya Allah ya gafarta mana zurban mu na alaihi sallallahu E, eh, ya ce kwana nawa maganan kwana baka da hadidi ya dogara ga irin mutanen da ke zuwa an fahimci wannan wani idan aka yi rasuwa mutane suka goyi wa gobe jibi ba ka kara ganin kowa wani kuwa za su daga gombe su ta'u. an fahimci wannan yi da ba su yi nan ba su bayan kwana hudu wasu daga budal an gane to a irin wannan kila ma sai a kwana goma wata guda ne zuwa ba to ba wani tahadidi aka sanya ba sha to dole ka tashi ka tafi kawai don da zo sai ka je cin kaso shi mi mutum ya taso daga gombe sun zo na babanka a ningi suke karatu tare a ningi kuna ji a ningi suke karatu a lo to sai babanka ya mutu shi kuma na gombe yanzu sai taso sai taho da gombe zai ma taziya sai ya za ka ce ka tafi kaso shi mi babanka ya mutu jiya kaga zai ce Allah ma albarka ku eh kaga abin ya saba wa mutunci ya saba hankali Allah ya samu dace Allah shi da mu shi na dini Allah ya nuna mana gaskiya gaskiya ta ba mai kun minta ya nuna mana ƙarya ƙarya ta ba mai kun guje mata wanda ba su da lafiya Allah ba su lafiya mu da muke da lafiya Allah kare mu da lafiya da azumi mai albarka abinda ba mu iyawa Allah ka iya mana abinda ya fi karfin Allah ka fi karfin sa Allah kare mu da kariyarka daga sharrin masharanta da hasada mahasada da makirci masu makirci subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum